والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم bayan an yi wannan bayani da ya gabata sai ya komo wannan shine farkon hizbi wallahu ya ila da salami Allah na kiran mutane zuwa ga gidan aminci kun ga wato kenan kowa cikin tsoro yake amma Allah na kira zuwa ga gidan aminci wa hiya aljannatu wato ita ce aljanna kenan yana kira ga mutane su shiga aljanna bid'a ila iman to ta yaya yayi kira zuwa ga shiga gidan aminci wato kiran da ake yi ga yin imani da annabawa da annabinsa wa du'a targhibun lin-nas fil hayati al-akhrawiyya kiran nan shine karanta uh, abin nan kwadaitar da mutane ga rayuwa ta lahira idra tarhibuhum min alhayati dunya bayan an tsoratar da su daga rayuwar duniya kun gane ko wa hadi man yasha kuma Allah na shiryar da wanda ya so ya shiryar ila sadadin musakin zuwa ga hanya wadda amalai da ciya ita ce addinin musulunci lil ladina hasanul husna للذين wa ولا يرهب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to ba Allah na kira zuwa gidan aminci ba to wanda ya karba sun ka kyautata aiki ga abin da za a ba su lillazina hasanul husna waɗanda sun ka kyautata imanin su to suna da abu wanda yake kyawo duka ne aljanna wa ziyada ba ma aljanna ɗaya ba da ƙari wato hasu ga Allah cikin aljanna kama fi hadisi muslim kama yadda ya cikin hadisi muslim ganin ubangiji cikin aljanna ya fi aljannar daɗi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wata ƙura ba za ta ruhe uh, uh, huskokinsu ba in sun shiga aljanna wala zilla ko wani bakin ciki ba zai rufe huskokinsu ba ulaika ashabul janna wadannan samu wannan kira suka karɓa su ne mutanen aljanna kun fiya khalidun su masu dawwama ne ciki to ci gaba والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عظيم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مولنا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات waɗanda yake sun aikata ayyuka muyagu wato kenan sun kai shirki to jaza'u sayyi'atin mithliha bayan haka nan kamin a faɗi hukuncin su an ka tsaya aka ce to duk laifi guda wanda ka yi gwargwadon wato abin nan zunubi guda za a baka kowane duk wanda waɗanda sun ka aikata muyagun ayyuka alhali kowane aiki mugun aiki guda sakamakon sa zunubi guda wanda a daidai da shi ba a ninkawa to su waɗanda na yi muyagun ayyukan nan kawai har sun ka rinjaye su wa tarhaqum zilla walakanci yana wala yana rihe su ma lahu min allahi min asim ba su da wani mai tsare su daga Allah in yayi ya tashi musu azaba ka annama ughsha wujuhum kida min al-layli muzlima kamar kuma in mutun ya gansu a lahira kamar an yanko wani abu yanki na dare mai duhu an an sa ga fuskokin su ya rufe su kun fahimta ko min al-layli daga dare muzliman wanda yake mai duhu aw ulaika ashabun nar ulaika ashabun nar waɗannan sune yan wuta kun fiya khalidun su masu dawwama ne ciki kamar an yanko dare wato tsananin duhun dare an an sa ga fuska Allah ya tsare mu to ci gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون To kuma a ambata lokacin da waɗanda na ɓatar da waɗanda an ka ɓatar suke jayayya a lahira. Wato yau mana jami'a ranar da muke tara mutane gaba ɗai sun mana kulin na ashirku sannan mu ce mu waɗanda na yi shirki na hada wani da Allah makana kuma an tuma shirka kun ku koma wurin ku da ku da abin nan waɗanda kun ka bauta ma waɗanda kun ka hada da Allah ku kama wurin ku daban ku da abin nan abin fa zayyalna bainahum mun ka bambanta tsakanin su mun ka hidda mu'minnai daban su kuma daban kamar yadda an ka ce wa mai yawma ayyuhal mujrimun ku zan daban ya ku kafirai masu laifi bayan sun san daban su ɗaya da su da gumakansu wa ka to duk abin nan duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba shi a gunki wa qala lahum shurakahum wa tasaytu ma abin bauta wannan nasu suka ce musu ma kuntum iyana ta abudu mu kan ba mu kun kazan kuna bauta ba wato mu dai mun kire ku ga banna kun yar wata hujja saboda haka ku kun ka da kanku fa kafa billahi hmm.

in kunna an ibadatikum da gafilin lalle mun kasance mu waɗanda ba mu sani ba ga bauta ku lokacin da kuke bauta mana ai ba mu ko sani ba hmm, wato Allah kuma ya shaida wannan ibada da kun kai mana bautar da kun kai mana duk ba mu sani ba wato haka su za su ce musu eh kunalika hunalika tablu kullu nafsin ما أبلغت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم To bayan waɗanda ake bauta masu barranta sun ce su ba sani ba kuma Allah a shaida sai kowa ya komo da yana jaraba aikinsa to mini kowa ya diba ina aikin da ni to alika tabnu kullu nafsin ma aslafa wato a ran nan wato kuma wannan lokaci kowace rai sai ta jarrabi abinda ta aikata abinda ta ta gabatar kaddama min al'amal na aiki ta to da diba ta yi nadama wa ruddu ila Allah a mayar da su zuwa ga ubangiji maulahum alhaqi wato ubangijin su na gaskiya ba ubangiji wanda ba na gaskiya ba a maishe su zuwa ga Allah wanda ubangijin su na gaskiya a'a wa dadda don ma kanu yaftaru kuma abinda sun kaza suna kaka na cewa wani zai cece mu ko wannan gunki zai amfane mu duk sun bace babu mutum ne eh shi ne hmm. da mutane da abin nan ah, gumaka ai abin nan representation ne na mutane da ake bauta ma hmm. eh eh, eh. ne ina ne akwai alif eh, ko da yake ba abin nan ba a kiyasi da shi don ba jam'i ba wawun jama'a ba ne hmm. من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا to wannan yana nunawar kowane mutum ya san Allah shi ɗaya an rabu ah, uluhiyya ita ce a ah, ba yarda ba kullum ka ce musu man yarzuku minas sama'i wane ne ke baku abinci daga sama ya aiko da ruwa abin ciyawa ta hito ta hidda tsiri kuna ci wane ne wal ardi da kasa bin nabat da tsiri wane ne amman yamliku sam'a wane ne ya mallaki ya yi muku ji abin wal absara da gani wane ne ke yi muku ji da gani wa man al hayy min al mayit wane ne ke fidda mai rai daga mamaci ya fidda da daga mani matacce ko kuma ya hidda malami daga jahili wa al mayit min al-hayy ko ya hidda matacce daga mai rai kamar ya hidda abin nan mani daga abin ko kuma ya hidda kwai daga daga kaza ko kuma ya hidda jahili daga malami wa man yudabbiru al-amra wane ne ke tsara al'amari yadda yake gudana tsakanin talikai kun ga wato wannan duk za su ce kwasai kunan za su yi kirari ce Allah ne to in kun yarda Allah shine injiniya wanda ke yin waɗannan abubuwa duka fa kurka ce musu afala tattakun to don mi ba ku tsoro ba ku ciya kenan ba ku ciya shi da yake faɗin kenan yadda ake eh, kunce-kuncen da ke gudanar da waɗannan abubuwa. Wani injiniyan da ya mota a shi ke rubuta abin nan littafin Eh, gyara da tuka ta da komi yadda za a yi inda ka yarda shi injiniya ya yi ta to ka saurari abin da ya faɗa kenan kun gane ko to ci gaba فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تفرحون to tun da kun yarda Allah shi ɗaya ne ke rayarwa ya kashe kuma shi ne ke baku abinci da shi ke baku ji da gani to amma eh, fadalikum to wannan shi ne Allah mai yin waɗannan abubuwa shi ne Allah rabbukumul haqq kuma ne ubangijinku na gaskiya saboda haka duk wanda ba shi ba ba na gaskiya ba ne eh. wa. ma za ba da haƙƙi menene bayan gaskiya illan da sai bata tunda an ce ga gaskiya ka ta sai mi sai bata Allah ya tsare mu laisa ba da hukairu babu wani abu bayan bata sai gaskiya bayan gaskiya sai bata kuma a hada la haƙa duk wanda ya kuren gaskiya wa hu ibatu la shine bauta ma Allah wa qafil da la sai ya fada cikin bata wa'anna tasrafu ne yaya ake karkatar da ku daga imani na kwarai bayan dalili ya bayyana ya ku mutane hmm. kun fahimta ko to Allah ya tsare mu kazalika kazalika kazalika kamar da yadda anka karkatar da waɗannan daga imani bayan tabbatar da lillai. haƙar kalmatar rabbika haka nan wato kalmar ubangijin ka ta tabbata alladina fasaqu bisa ga waɗanda sun kai kafirci wato sun ka fita daga hanya wa hiya shine innahum la yu'minu wato ba za su imani ba matukar mutun ya san gaskiya ya kita to sai Allah ya hana shi imani har abada Allah ya tsare mu amin hmm. يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني تؤفكون قل كتير hal min shuraka kuma yabda halqa shin waɗannan da kuke bauta ma cikin su akwai wanda ke iya kaka halitta yayi sun mai idu bayan kanan kuma ya kashe shi ya mayar da shi kamar yadda yake yunshul halqa ya kaka halitta ay al makhluqat ya makhluqa ya suma idu sannan ya mayar da shi da hayati ga rayuwa ba da mutu bayan mutuwa fa fihi ilzamul hasm bil jawab wannan kenan kamar abokin husuma da an kai mai wannan tila ne ya jawabi shi a'a ba su yi kama ya sifu kama eh, da ya inganta bi ma ya tarifu bihi ay ya sifu aidan wato in yayi ikrari yace babu mai yin haka na sai Allah to wato kenan eh, bi ma bi ma ta bayyana ko sai ya inganta kenan ga da hujja ta bayyana wa tabbata da haqiqatuhu li quwwati burhani don tsanin wata wannan hujja faliza don haka ju'ilatil eh, i'adatu kalbadi eh, don haka wato mayarwa ta zan kama farawa al'an ba haka nan ba ai mayarwa ta hi ta hi sauki bisa ga farawa kun gane ko kalbadi fil ilzami li zuhuri burhani wato lazimtawa ga bayyana eh, hujjarta wa illam ya tarihu biya in ko ba su yarda cewa ana mayarwa ba ko da ba su yi ikirari ba wato in haka za su ce domin wanda ya fara in an ce yana mayarwa bayan mutuwa babu mamaki domin farawa ta hi wuya kun gane ko in ka yarda ya fara to don me ba ka yarda yana mayarwa kaga ba ka ita ba ka babu wata hujja zalika amara rasul an an yanuba anhum don haka wato ya umarci annabi shi hada matsayin su fil jawabi fa qala qul ce Allahu yabda al khalqa thumma yu'idu Allah shine ke fara halitta kuma shine in ya mutu ya abin nan in abin halitta ya mutu ya yi da shi fa in qabilu hadha al jawab in sun karbi wannan jawabi to shikenan magana ta ta, ta tabbata illa budda min qabuli domin tilas ne babu babu wani jawabi wanda za a karba fala jawaba gairu babu wani jawabi in sun karba fa kullum ka ce musu wa na tuka kun ya ake karkatar da ku in kun yarda da wannan jawabi babu abin nan babu mai fara halitta ya mayar da shi sai Allah to dan me abin nan ake karkatar da ku ga bauta masa sai kun hada shi da wani to wani nan ku ba shi halitta ba shi halitta ba ya mayarwa mi an gare shi to ci gaba شركائكم من إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لهم كيف تحكمون kul ka ce musu kuma hal min shuraka'ikum man yahdil ila al cin cikin waɗannan da kuke bauta ma tare da Allah akwai wanda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya liddal batil wa to kenan shi ce wannan gaskiya wannan ba gaskiya ba akwai mai iya yi ala kuje wa khalqil ihtida'i wato da halitta shiryarwa akwai mai iya halitta shiryarwa kul ka ce Allahu di man yasha Allah ka ce Allah shi ke shiryar da wanda ya so ya haƙi zuwa gaskiya wa kullahum aila kuma ka ce musu aw man yahdi ila alhaqqi haqqu shin wanda hi wanda ke shirirwa zuwa ga gaskiya shine Allah shine ya cancanta an yi ta ba abi amma lahiji ko ko wanda bai shirye da kowa kun fahimta ko a ashe kenan wanda bai shirye da kowa shi ya kamata abi ko ko wanda yake mai shirye da wani illa an yi lahiji shi ma kansa bai a shiryuwa da kansa bai iya shiryuwa da kansa balle ya shiryar da wani wannan ko yana shiryar da wani wane ne yafi cikin su wato illa an yi sai fa a shiryar da shi kawai wato wanda yake bai shiryuwa da kai ne sai an shiryar da shi ya fi ko kuma shiryar da wani ya fi to tunda kun yi wannan jawabi fa kai kaifa kun me yasa ne ku yaya kuke wannan hukunci batacce ku ce wannan amfanin ku ai hadal hukuma da fasid da wannan hukunci batacce min ittiba'i ma la yahiqu ittiba'u na bin wanda bai cancanta abin shi ba kamar mai cewa wani abin da wali ya yi hushi ya ɗebe imanin wani ya sa cikin zakara to bai ɗebe don me bai ɗebe kahirci ya sa cikin zakara mu huta da kahirci <laughs> ko mai ko eh, bata ta abin hakko mutane su yarda da wannan magana cikin mutane mutum ya faɗi wannan magana ba kunya Allah sauƙaƙe Ah, kun fahimta kun sun mana manabba ala anna man ya abudu daga yarda sannan ya yi tambihi cewa duk mai bauta ma wani Allah la ya abu da ala yaqinin da shakka yake yi duk wanda ya yi wata bauta wanda yake ba Allah ya sa shi ba to lokacin da yake yi bai amince ba wala ya tabi akalan kuma ba hankalinsa yake bi ba fi fi amali ga aikinsa wala hujjatan kuma ba wata hujja in kace don me zai ce a ah, na ga uwaye na yi kawai eh, amma babu wata hujja faqala Allah ya ce gashi nan وما يتبع أكثرهم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون to gashi mai nunawar duk mai bauta ma wani Allah in dai ba gaskiya mutum ke yi ba ba ibada kwarai ke yi ba to da shakka yake yi wa ma duwa aktharuhum illa dhannan wato mahi yawan su masu bauta ma wanda ba Allah ba ba su bin komai sai zato wahiyan mai rauni min gairi iltifatin ila fardin min min awradil ilmi ba ba yana kula da kowane irin nau'i na ilmi ba illa kawai eh, mun ga uwaye na yi fadalan an yasluku al adilla balle ma su nemi wata hanya ta ta hujjoji a sayyati ingantacci alhaji masu shirewa ila hanya zuwa gaskiya wato babu wani abu ille kawai abin nan bi dai almabniyati al muqaddamat al-yaqiniyya babu wani gaskiya babu wasu hujjoji waɗanda yake za a gina bisa ga abin nan muqaddama shine abin da za a faɗa mutum wanda ya yarda da shi kamar a ce ana lam akun kuntu ni da babu na nizamu duk wanda yake da babu shi sannan ya zamo to lalle akwai wanda ya samar da shi kun ga wato in an yi magana wadda kowa ya yarda sannan a yi hukunci a kai shine abin nan an gini akan muqaddama ta ta yake kun kun fahimta ko wato mahi yawan su kenan akan zato yake ba akan wata hujja ba fa yabhamu malmuna hako wato abin nan balle su fahimci abin da hujjar ta kunsa wa yaqifu ala muqtada ko ko su tsaya su yi aiki da abin da ta hukunta wa budlan ma yukhalifa kuma su gane bannar abinda ibadan nan da suke yi ba ta da kyau wa inna ma qalladu fihi aba'ahum sun dogara da uwayensu kawai bayan shi babu wani abu sai a ce malam wani da ya mutu da baban mutu a ce kurare suke yi to sun yarda da su hmm. eh, inna zanna la yughni min haqqi shay'a zato baya wadatar da komi ga gaskiya tilas ne mutum ya komo ga gaskiya wanda ya nemi gaskiya ya yi kuskure ya shi wanda ya bi wani da zato da zato akan gaskiya shi ke kun gane ko wanda ya bi wani wanda ya nemi gaskiya ya yi kuskure ya fi wanda yake zaton wani da gaskiya ya bi shi ba da abin da bincike ba hmm. fi ma yutlab minhu al-ilm inna Allah alimun bima yaf'aluna Allah masani ne ga abin da mutane ke aikatawa fa yujazihim alayhi yana saka musu akan wannan aiki to ci gaba akwai dai dan saura kadan sauran aya wa ma kana al-qur'an an min dunillah ko mu aje wannan ah, bari wannan abin nan sai can baya ya magana wannan qur'ani yana zakkuwa da shi ba saboda hujjojin da an ka ambata a can to nan ya ci gaba da maganar qur'ani daga Allah yake wa ma kana hadal qur'anu an yutara min dunillah wato wannan qur'ani bai yiwa a kaka shi a jingina wato ba wai daga Allah yake ba wa jingina ga Allah kawai walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi amma ya kasance gaskata abinda a gabanin shi na littafai wato domin duk abinda littafan sama sun ka kunsa na gaba gare shi ya kunsa shi ya gaskata su wa tafsilil kitabi kuma ya da bayanin littafi ay tabyinu ma kataba kullahu bayani ne ga abinda Allah ya rubuta min al ahkam na hukunce hukunce ga da hada wani su ya kara akan sauran littafan sama da wannan bayani da kuma karin hukunce hukunce la raiba fi babu shakka cikin sa na rabbil alamin daga ubangijin talikai yake babu shak domin inda ba daga ubangijin talikai yake bai yiwa wani mutum wanda bai halarci waɗancan littafai ba a ce ya taho da abin da sun ka kunsa ba da ya san su ba to ci gaba am yaquluna قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من اتبعتم من دونه To am ya na naftara ko za su ce Muhammadu ne ya ƙaƙa shi, ai, ihtalaqahu Muhammadu, wata Muhammadu ya ƙaƙa wannan abin nan Ƙur'ani ya yace daga Allah ne. Kul wato ka ce, in ya Muhammadu balarabe ne ɗan uwanku, in ya yi in shi ya yi shi ku za ku iya kenan, don duk abin da wani mutum ya yi sauran mutane wasu mutane za su iya. ka ce musu fatu bi suratin ku zo da sura guda mislihi kamar yadda yake ga fasaha da balaga ala washil ibtira'i bisa ga hanyar kakawa fa innakum arabiyyun fusaha misli wato ku larabawa ne masu fasaha kamata menene bambancin fasaha da balaga abinda ana iya fasaha magana da in mutum yayi kowa yana iya ganewa da sauri balaga fa balaga kuma magana wanda yake wato an yi ta shiryayya wata yake wato in wawa ya ji zai iya ganin kamar yana iya yi amma in ya zo zai iya yi to wato masu abin na istilahin fasaha wato shine mutum ya faɗi magana mai sauƙin faɗa wato babu bai amfani da kalmomi masu wuya bai amfani da tarkibi mai wuya ko mai sauƙi shine kamar da yadda ka fassara balaga Eh, jahili yana tsammani yana iya faɗinta don sauƙi eh, amma wato sai ya tashi faɗi ya kasa abinda abbalaga wato ka ƙarfafa magana wajen ƙarfafawa eh, kada ka ƙarfafa inda ba wajen ƙarfafawa ba kun gani mm, mm, balaga in ka ce zaidun ƙa'imun ko kuma da hausa in an ce zaidu ne tsaye ba daidai ne da zaidu ya tashi ba a'a zaidu ne tsaye ni amana shi zaidu ya tashi fa ya tashi ne amma ba sai da ƙarfi kaman ashe ba kai ya hausa ba <laughs> wato eh, eh? eh to menene ma'anar zaidu ne tsaye eh shi kadai ne tsaye wato zaidu ne tsaye ba amru ba eh, zaidu ne tsaye ba amru ba eh, wanda ke tsammanin wani ne ko kuma akwai wani tare to a sai an yanke zaidu ne tsaye to zaidu tsaye ne tsaye amma zaidu ya tashi baka hana wani ya tashi ba amma shi dai ya tashi amma baka hana wani ya tashi ko abin nan ba ka gane to <laughs> sanin wannan ka'ida ita ake ce ma balaga yana yiwa mutum ya yi abin nan ya yi magana da fasaha da komi amma babu balaga ciki kamar mai tun farkon magana yaya gida ya ce wallahi lahiya lau wa ya ce kai rantsuwa wa ya yi ma musu don da ka ce wallahi ya nuna kenan wani ya ma musu ya ce ba lafiya lau suke ba <laughs> babu balaga ciki kun gane ko ku kawo sura wadda ta yi kama da shi ga fasaha da balaga eh? du'u lil i'anati alaihi an istata'tum kuma in kuna so wato ba wai ni ku mutum guda yayi ba kuna iya taruwa duk gaba ɗaya ku taru duk wanda kuke so ya taimake ku ga yin sura guda duk wanda kuke so ku kira ki kire ki taimake ku dunallahi amma banda ku nemi taimako da ubangiji in kuntum sadiqin in kun zama ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين to ban a'a wato ba mai zakuwa da sura suke iya ba su iya zakuwa da sura kazzabu bi malamin hidu bi ilmi sun karyata abinda ba su san hakikanin shi ba wato tun mutum bai san gaskiya abu bai ce karya ne kawai wannan ma ya wilu kuma fassara shi fassara shi bai zo musu ba abinda fassara shi wato ba ta abin abinan ta ƙaryatawa da sun kai wato bai zo musu ba akibatu ma fihi min alwa'id karshen abin da a cikin kacewa bai wa da zo musu ba kazalika takazib kamar dai wannan ƙaryatawa zaba ladina min qaulin waɗanda an gabanin su suka ƙaryata ba su daya a farko ba duka kafirai iri guda ne na gabanin su sun ƙaryata manzanni kamar yadda su suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama banzur kai kana akibatu zalimin kadibiyar da karshen masu zalunci yake zama bi takazibi rusul wanda ke ƙaryata manzanni da karshen su ke zama bibi karshen su waɗannan farko kamar yadda ƙarshen su ya zama haka ƙarshen na yanzu zai zama ay akhir amrin ƙarshen al'amarin su min al-halaki wa ta'una halaka wa kadhalika nuhuliku haula haka nan muke halakar da waɗannan mutane masu abin nan masu ƙaretawan manzo to ci gaba eh. wannan ƙaryatawa hmm. tana nan har yanzu har yanzu tana nan ya an karanta qur'ani yace bai yarda ba eh, ko an kace ga hadisi annabi yace bai yarda ba ba da ya ko ya karkace wanda ya karkace bai yarda ba kenan eh, Allah ya tsare mu eh mai faɗa maka hadisin zai ja maka larabcin hadisin kurun ko ko sai ya zama maka da asani da dukkan su don ka yarda da shi a'a wato inda za a yarda ga littafin da an ka yarda da shi yanzu hadisai yana da wuya wani ya taho da hadisi daban wanda yake ba san shi ba tilasta ya faɗi cikin littafi kaza don a tabbatar da hadisin kare ne ka san akwai wasu malamai kawai sai mutum ce hadisi na wuri kaza don tsaye dai ko koyi ambaci wani tayar da babu shi a duniya to wannan ba sai ku neme shi ya kawo ku ya karanta muku ku gani ba kace alaga ta malam littafin da ka ambata amuna ba mu san shi ba amma muna son ka nuna muna shi kuma ka nuna muna don mu amince kun gane ko hmm. ba faɗa ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين cikin mutane na makka ko abin nan man yumin bihi wanda ke imani da qur'ani li ilmi llahi zalika min domin Allah ya san zai imani wa minhum man la bihi daga cikin su kuma akwai wanda ba zai imani da shi ba har abada duk hujjar da an kawo masa sai ta ƙara da shi wa rabbuka alam bil musidin ubangijin ka shi an masani ya yi kowa sani ga basu banna wannan tsoratarwa ne kenan gare su ko sun san kansu Allah ya fi su sanin kansu ma wa in kadzabuka wa in ما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم أقوي دقا كما أبنان أقوي دقا تكنسو wa inna rabbak wa in kadzabuka in sun ka karyata ka fa kulli amali wa lakum amalukum aiki na na nawa ne naku kuma naku ne kowa ne a bashi za a bashi sakamakon aikinsa antum unai ma amal ku kun barranta barranta ne daga abin da nake aikatawa wa ana ma ta amal ni kuma barrantacce nake ga abin da kuke aikatawa al ma'ana huwa ikhtisasu kullu wahidin bi af'ali ko wani yake bantu da ayyukansa wa bi samarati af'ali da amfanin ayyukansa min asabi na lada wal iqab ko azaba Eh, fal ayatu kama ayan nan tana nan ana aiki da ita har yanzu wanda ya aikin kwarai eh, abin alheri zai zo gare shi wanda ya cuta cutar nan ba ta ketare shi gare shi ɗaya za ta zo kun fahimta ko to ci gaba أما أنت تسمعكم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يستمعون إليك daga cikin kafirai dai akwai waɗanda yake suna zuwa suna sauraren annabi lokacin da yake karatu amma sauraren don su samu wurin suka ne kawai ba don wai su amfana ba wajen su amfana eh, kurame ne ba su ji afa an sun ma an kace ma annabi kai kana iya jiyar da kurma kurame shabahahum bihim ya kamanta su da bebaye kurame fi adamin intifa ga rashin amfani bi ma yutura alaihim ga da ke karanta musu suna zuwa har su tsaya suna saurare amma ba wai don su yi amfani ba don su samu hanyar suka kawai an ka siranta su da kurame kenan ba su ji ko sun ji ji ba mai amfani ba walau kara iya jiyar da su walau kanu la ko da ba su hankali ba ya ji sannan kuma bai da hankali to ana iya jiyar da shi ba zai yi ba ah, balle su yi tadabburi illa yumkinu fa bai wa fahimta liman ijtama fihi faqad sabi wala qal wanda yake rashin ji da rashin hankali duk sun hadu gare shi to ya za a yi ya ji ya fahimta wato kenan ba zai yi ba Allah tsare mu haka haka kafiri yake wanda bai son gaskiya to ci gaba wa minhum wa minhum man yanzur ilayka akwai kuma daga cikin kafirai wanda ke dibi zuwa gare ka wato ya dora dibin ka wato da da mugun nufi afa anta tadlu umya to kai kana iya shiryar da makaho ko da yake dibin nan idanu ne turu turu amma bai gani kana iya shiryar da makaho walau kanu la ko da sun zan ba su da Ah, ko da sun zan ba su da basira ba su tunani ai walawin lamma ila al basari al basira domin la yusiru nan ba su da basira wato yana dibin ka idanu turu turu kun babu basira babu ganin waje babu ganin ciki don gani na ciki na hankali shi ab basira ganin ido na waje shi ab basar to bai da ko guda fa innal maqsuda min al ibsar abinda ake gani ake nihi da ibsar wato fahimtu dani al itibaru kula wal istibsar da abin nan neman fahimta wal umdatu fi dhalika alal basirati inda yake adiba a gani a gani a fahimta to ya danganta ga basira ولذلك يحسن الأعمى المستبصر ما لا يحسنه البصير don haka yana yiwa makafu wanda yake mai basira yayi abu ya kyautata shi fiye da mai gani amma ba ya da basira ke kyautatawa ko bai yiwa ka gama makaho ya zama malami ka kaga idanun kuru-kuru ko ana karatu hankalinsa na wani wuri wata al'ahmaq wawa fa haythu ijtama fihim al-humq wal wal'ama inda yake wauta da makabta sun hadu faqad sadda alaihi babu huda saboda haka wata kofar shirya ta ta kulle kenan ahun bi fi adam al-ihtida'i wato ya ya kamanta su da bebaye abin nan makafi mahaukata ga rashin shiriwa bal azam hamma ya yi girma fa inna halata amal absar walakin ta'amal qulubu lati fi sudur domin cikin wata aya an ce basira gani ba ai makabta amma abin nan zukata waɗanda a cikin kirji kai eh, waɗanda a cikin kiraza su ne ke makabta wajabu lahu fil jumlatayn mahdhufun wato an ce ko da ba su gani ai la tusmi'uhum wa la tahdihim baka iya ziyar da su baka iya shiryar da su ala kulli hali ga kowane hali makaru ko mabruratan ga kowane hali wanda anka kaddara ثم قبل كلامه بقوله تعالى سنة يتعقيب أبن مغانا دا مغانا دا أتى دا da دا da بسم الله إن الله لا الناس شيئا ولكن الناس to inna allaha la yuzlimu nafsa Allah ba shi zaluntar mutane da komi walakin nan nasu an sam yuzlimuna amma mutane kawunan su ne suke suke zalunta kun gane ko wato abin nan kun ga fasara qur'ani wuya gare ta kila idan an yi fasara an ce Allah ba ya zalunta mutane da komi amma mutane ke zalunta kansu kaga kowane bahaushe zai gane wannan Ah, kuma ah, wannan fassara ba ita daidai ba eh, lalle Allah ba ya zalunta mutane da komi amma mutane kawunansu kawai suke zalunta mutane ke zalunci kuma zaluncin nan bai koma ga kowa sai ga kanku eh, kun fahimta ko eh, don haka wata da yawa wasu na ba su gane fassarar da hausar da ni domin tilas ina kula da waɗannan abubuwa tilas ne sai mutum ya koye ta ko ka iya hausa kuma sai ka koyi mi ake don mi an kai irin wannan a'a eh, shi an balaga wannan eh, ko gane ko na na tauhi ba haka ba yake ba su ba cewa sun kai ba ita an magana cewa sun kai kaya ce ta magana Allah can ta zati to wai shi ka to wanda wanda yazo da a ah, to kenan ba magana Allah ba ce a eh, ah, ah, to ya kamin ta zo gare shi fa eh, ai ya to jibril to jibril ya ce kuma Allah ya samu wannan a to shi ko ya yi a to abin nan kun gani kenan don an rusa an rusa magana amma ga sa mutane na cewa mu asharawa ne mun kuwa asharawa karkatattu <laughs> gani waɗannan ba su saba domin Qur'ani ya taho da su amma kuma abin nan Allah ya taho wa kallaba Allah Musa ta kalima to kace Allah ba shi magana da larabci kenan wannan Qur'ani abin nan Taurata da Injil duk sun zama magana Allah ba sannan ko ya ce yana shi ko ya ce yana yi ka ce a Allah baka iya ba abin da ka faɗa ba daidai ba ha eh wa kallaba Allah Musa ta kalima Musa wani ba sai eh. فأن لم تلبثوا إلا ساعة من النعيم تتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين to wa minhum man yastami'una ilayka ko wa minhum eh, eh? uku. to wa minhum man yanzuru ilayka akwai daga cikin su wanda ke dibi gare ka afa anta lu umya kai shin kana iya shiryar da makaho uku. oh shi abin nan uku a hudu to ai ban karanta shi ba ni inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a to allah baya zalunta mutane da komai, walakin an-nasa anfusahum yazlimun amma mutane kawunan su sun kazan suna zalunta Eh shine mun ka koma ga maganar abin nan ai lamma hakama allah ala ala ahli shaqawati lokacin da allah ya hukunci bisa ga mutanen rashin arziki bi shaqawati na cewa za su yi rashin arziki liqada'i domin haka ya hukunta wa kadari kuma haka ya kaddara a sabiq fihim fihim wanda yake wannan shi a kaddara da ya musu tun azal na cewa wato za su shiga wuta kun a khabara fi hadhihi al-aya anna taqdira shaqawati alaihim ma kana zalika zulman minhu wato kaddara musu cewa za su shiga wuta ba zalunci ne daga Allah ba li'annahu yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha domin Allah na tasarrufi cikin dukiyar shi yadda ya so abinda ake ce mazalunci ka shiga cikin dukiyar wani kai aiki ko ko kadiba shi zalunci. amma in kai adda abu kana da kuɗin ka wannan kadiba ka jefa ruwa wannan kadiba ka jefa wata wannan kadiba ka yi sadaka ba a caka zalunci ko ana caka yi eh? eh abin da yasa bazaranci don ba ka bace an ce kai wakili ne na Allah gare ta ga yadda za ka yi kaga in kai ba daidai ba ka kai kai zalunci don ba ta ka ba mm. to amma Allah shi adda abin shi mutlaqan ka gane ko to saboda haka ashe duk yadda yayi babu zalunci to abin nan yana tasarrufi cikin mulkin sa kaifa yasha yadda su wal halqu kulluhum abidu halitta dukan su ko waɗanne iri ne masu hankali da mara hankali bayan sa ne wa kullu mutasarrin fi mulki duk mai tasarrufi cikin mulkin sa yayi da ya ga dama cikin mulkin sa la yakunu zalim bai zama mai zalunci wa inna ma qala walakin an-nas anhu sam yazlimu to dan me yace mutane kawunan sun kazan suna zalunta li'anna al-fi'la masubun ilayhi domin su ke aikata aiki bi sababil kasbi wato su ke sana'a kenan ga aikatawa wa in kana qad sabaqa qada'ullahi wa qadarihi fi ko da yake wato hukuncin ubangiji ya gabata haka za su kun gane ko eh, khalaqakum ma ta'malun da ku da abin da kuke aikatawa don Allah shi ke mai eh, mai shi ku halitta wallahu a'lam Eh. Hmm. wa anzirhum kai musu gargadi yau mana hashirun ranar da muke tara su wato ka allam yalbasu kamar ba su taba zama ba cikin duniya ko ko cikin kabri radda an ka tayar da mutane sai su ga kamar ba su taba zama cikin duniya ba ko kuma zaman da sun kai cikin kabri kamar ba su zauna ba illa sa'atan min minan nahar sai sa'a guda ta rana kun san rana akwai sa'a goma sha biyu ciki wato kenan kamar sa'a guda ta cikin rana li hauli ma ra'au don tsoron abin da sun ka gani wajen latu tajbi halin min al-damir fi nafsi wa ta za mu tayar da su kamar ba su taba zama cikin kauri ba ko ba su taba zama cikin yinin cikin duniya ba sai gurgurdon sa'a guda to idan an ka tashi aka hadu ana sanin juna i ya ta'arafu na bayanan suna sanin juna tsakanin su ya arifu ba duhun balan sashe na sanin sashe idza bu isu lokacin da an ka tayar da su wato uba ya san ɗaɗa amma gudun juna suke yi kai ya ce ai baka yi min tarbiyya mai kyau ba ba saboda haka kai ka cuce ne kun gane ko sun ta arhu ta'arufu shi da hawl bayan haka nan bayan sun gane juna sai kuma a yanke kowa ya rikice don tsoro kun fahimta ko ah, qad khasira alladhina kadhabu bil qa'illahi wadanda sun kai suka ƙaryata annabawa su suka ƙaryata annabi game da ah, gamuwa da ubangiji suka ce babu tashin kiyama to sun sun yi babba hasara wa ma kana mutadin ba su zan masu shiriyuwa ba ba su zan masu neman shiriyuwa ba kada hasal ladina kadabu bi liqa'i llahi ghayr mutadin wato waɗanda sun kai eh, ƙaryata gamuwa da ubangiji sun yi hasara kuma su ba masu shiriyuwa bane halin su Allah ya tsare mu eh وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون أقوى كما من الذين في يحشرهم يحشرهم ليه wa in ma nuriyannaka fa alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'un thumma Allahu shahidun ala ma yafalu wato ko dai mu nuna ma sashen abin da muke yi musu ba'adi da shi na azaba wato cikin rayuwarka wato Allah na ce ko dai mu cikin rayuwarka mu nuna ma wani abu da mun ka shirya musu na azaba ya same su ka gani aw na tawaffayna ko kuma mu kyale har mu karbi ranka qawla ta'dibin gabanin musu azaba amma kada ka damu fa na marji'uhum makoma su zuwa gare mu take thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan ubangiji wato halarce ki ga adhokun mai gani ne ga abin da suke aikatawa min takazibin na karyatawa su da wa kurin da kafircin su koyo azibu ma ashadda al'azab zai musu azaba ta tsanani wato ko ka ga an yi musu azaba ko baka gani ba kada ka damu Allah na nan tsare da su Allah ya Allah ya sa mu cikin na kwarai to ci gaba وعليهم a نفر أجول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون wani kulli ummatin min al-umami rasul ko wace al'umma daga cikin al'ummomi suna da manzo wanda Allah ya aiko don ya shiryar da su fa idza jaa rasuluhum lokacin da manzon su yazo musu fa kazzabu suka karyata shi qudiya bainahum bil qist sai ayi hukunci tsakanin su da adalci wa yu'azzabu ay musu azaba wa yunjir rasula Allah shi tsadda manzo wa man saddaqahu da wanda ya imani da shi wa hum la yuzlamu su wadanda na karyata ba a zalunta su bi ta'azibin bi ghairi jurmin ay musu azaba ba da laifi ba ay musu hakanan wa na nab'alu bi haula hakanan wadanda suka suka da wannan zamani ga annabi su ma za a aikata musu haka nan wa yaqulu wa yaquluna madha hadha alwa'du in kuntum to idan an ce azaba za ta zo sai ce yaushe mata hadal wa'adu yaushe wannan wa'adi ke zakkuwa har ma maimakon su mai sheshi wa'id sai su ce wa'adu alkawali domin alkawali na alheri ne har wannan abu da kake cewa na azaba ai mu alheri ne kuma yaushe zai zo in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya fiye ciki kul لا أملك لنفسي ضرعا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to ku ribi wannan aya da ta ce da an ka tambayi annabi yaushe azaba za ta zo sai aka ce ka ce musu la amliku nafsi da ranni ban iya mallaka ma kaina tun kuɗe wani cuta wala na an kuma ban iya jawo wani alheri zuwa ga kaina balle in jawo shi ga wani ko ko in hana shi ga wani illa ma sha Allah an ya kadara ni alai sai abinda Allah ya so ya bani iko akan sa fa kaifa amliku lakum hululal azab in ya zan ni ban iya kawo azaba ga kaina ban iya tunkuɗe ta ga kaina ban iya jawo alheri abin ban iya tunkuɗe ban iya jawo wani alheri ga kaina to ya zan iya jawo muku wata azaba kun ga din kenan ba mai iya cewa ya jawo ma wata azaba sai in Allah ya kama ita in ya zan annabi haka ne kuma duk halittar da ba annabi ba ta yi kamar annabi ba ta wai kawo kawowa saboda kuwa shi ta kansa li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iyakar da an ka bata ai muddatan maluma tana da mudda sananna li halakin ga halaka sun sun ki imani idan ko kuma sun imani in eh, mulkin su ya kare ga abin nan iza da ajaluhum lokacin da ajalin mutane ya zo la yasakhiruna sa'atan ba su jinkiri ga wannan lokaci da anka ba su gwargwadon sa'a wa la yastaqdimuna kuma ba su iya gabata kun ku diba lokacin da turawa na da mulki mai karfi sun komi da ne da su ba su tsammanin komi ana cikin haka sai Allah ya hidda hitila tila sun koya mutane aikin soja Ah, an yo yaki an garaken su kamar da yadda aka ga na mutane to don me za ku mallaka mu ku ba mulkin kai sai gashi kun gane wato abin nan amma da cikin natsuwa ne ba zai yi ba <laughs> kun fahimta ko eh, saboda haka in Allah ya tashi amsa mulki ga mai mulki amsa shi mai sauki ne in ya tashi bayarwa kuma bayar da shi mai sauki ne eh, duk dibara ka wani bi in kana mugunyar dibara don ka tsare mulkin kasan nan za ka yi dibara da za ka ture shi hmm. Allah ya ce kada ka damu da girmanka eh, Allah zai tsare ma amma in ka ce ka damu da girmanka to Allah zai karbe shi inda ka sani ba kun gane ko to eh, wala ya saka dimun sannan kun ba mutum eh, ba yiwa a al'amarinsa ya kare tun lokaci bai yi ba ko kuma ya samu abin da Allah bai bashi ba tun lokaci bai yi ba bai yiwa sai lokaci ya zo kamar yadda bai jinkirta haka nan bai gabata to ci gaba kul ka ce ara aitum wato ku bani labari ba ku gane ba in taku azabullahi azabu in azabu Allah ta zo muku bayatan da dare auna haran ko ta zo muku da rana ma za ya ta'jil minhu al-mujrimun wato menene masu gaugawa masu laifi ke neman gaugawar azaba gare shi yana yi wata zo kowane lokaci neman gaugawa mi kake yi fihi wal zahir mawdu'ul mari asali ma za ya ta'jiluna minhu ne asali menene suke neman gaugawa sauka azaba gare su wata kenan ana mamakin su saboda abin nan saboda wauta ai ka kaulika idza ataita ma za ta ni in zo ma mi za ka bani wal murad bihi at tahwil tsoratarwa ai ma azam masajalu mi girman abinda suke neman sauka shi wanda yake yana yiwa shi sauka da rana ko da dare Allah ya tsare thumma قال A su bai zama wa kashin kuma idan azaba ta sauka gare ku kamar yadda kuke nema amantan bisa na za ku yi imani da shi za ku yi imani bayan saukar shi wanda yake imani da ba a karba a ce al'ana yanzu za ku yi imani domin in mutum na musun azaba lokacin da azaba ta taho zai imani da ita ya san gaskiya ce to sai a ce masa yanzu imanin ka bai da amfani yanzu za ka yi imani bayan ka gani Ah, wa kar kuntum bi tasajun alhali kun zan kuna neman kuna izgili da shi kuna neman zakko shi da gaugawa ah, kun fahimta ko hmm. a ah, lil istibhami summa lit tartibi sannan shin sannan ka gane to eh, ci gaba ثم قيل للذين ظلموا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون kamar a yi ta barawo abin nan gargadi bari sata bari sata shi kenan sai da na kama shi za a yanke hannu ya ce na tuba <laughs> tuba ban za ce sai an yanke hannu kun fahimta ko nan tuba ba ta amfani tuba ba ta amfani sai ya zan ka bari tun ba ba ta wurin hukunci ba eh game da shi barawo hmm. ya yi eh ko da ya aje abin da ya da ya maida ko ya mayar ko ya mayar sai an yanke hannu inda an samu waɗansu ka ga da shi daga wurin tsarin amma kamin a samu shi adda wuya domin sai an ga mutum ya ɗauka ya fi da shi daga hirzi ko kuma shi da kansa ya ikirari. kirari. Hmm. a nan shi ne ɗauka ba a sani ba eh. ya dawo da shi ya ce shi ne da ya da shi kawo misalin da ke ɗauki ba nan masallaci eh. sai daga baya ba mu sun ba kuma ya dawo da shi ya ce ga shi dai na ji a wanda ya sata daga masallaci ba yanke masa hannu domin kowa na iya shigowa cikin masallaci eh, sai wanda ya sata daga inda ba bai iya shiga don a gidan wani ne ya fitar da shi ya koma da shi ya koma da shi an gan shi yana komawa da shi sannan aka ce ma waɗanda sun kai zalunci zuku azabal khuld ku ɗanɗane azabar dawwama cikin wuta eh, allazi takhalduna bi kudan dane azaba wanda kuke dawwama ciki hal tujzauna ba za a saka muku da komai ba illa jazaan bima kanu takasibun wace sakamako ga abinda kun kazan kuna aikatawa in bima kuntum takatumun takasibun sai abinda kun kazan kuna yi na sana'a na zunubi yuqalu lahum zalika za a faɗa musu hakanan Waka annama qad amanu bi kamar sun yi imani kenan bayan sauka wa qad waqa alhali ya auku kama kanu ya takiduna kamar yadda suke itikadin sa wa yukhadabuna bihi kuma kamar yadda ake musu magana da shi tabkitan don abin nan don kunyatarwa fi mashhadin yashhadunahu al'ana wata ga wuri wurin gani cikin tsakanin mutane kenan wanda za su gani su shaida su ce sun yi imani a ce to imani bai da amfani kenan to eh allazi allazi ba allazina ba allazi takhaluduna fihi hmm? Qur'ani nake ba a iya sayar da shi. Hmm, Qur'anin da an ka kawo masallaci. Eh shi ne don. Eh haka ne don ka wani sata. Sata hmm. ba sata ba. Kawai sata hausanci. Eh, yaudara kar wani raba shi da وما أنتم ah, to sun fa innal haqa inda ma yukhbaru bihi munkiruhu wato gaskiya lokacin da yake mutun na musun gaskiya aka taho masa da ita an kace ga ta la yasdi an yarudda hu bi hujjatin bai iya cewa a a mun bai iya kawo ta hujja wadda za ta karkatar da mutane wala ya yasdi an yusaddiqa kuma tunda bai yarda da ita ba bai iya cewa eh gaskiya ne li'annahu yara bi zalika istislamuhu lahu domin in yace eh, gaskiya ne kamar ya saki kenan alhali girman kai ko sai ya hana shi wa kibriya uhu ya ba zalika girman kansa yana hana ya saki ya saki ya saki ya kama magana gaskiya wa ya tazazzal tijahu saboda haka bai sai ya dora abin nan taraddudi ka annahu yuridu an yastawthika wa laysa lahu yaqin kamar yana son ya ce eh haka ne amma kuma bai da yaqini ko ya kula haqqun ma ta kulu cin abin da kake faɗa nan gaskiya ne ya muhammad min alwa'id nake cewa al'azab da azaba qala allah ta'ala qabla an ya yaqa su'al Wa wato allah ya ce gabani a tambaya annabi shin abin nan da kake faɗa gaskiya ne eh wai san bi ka suna tambayar ka haƙun shin abin nan da kake faɗa gaskiya ne ai ma wa'atana abin da kai muna wa'adi bihi da shi min azabi wal ba'ati na azaba da tashin kiyama shin gaskiya ne kuli i gaskiya ne haka ne wa rabbi na lantsai da ubangiji na gaskiya ne innahu lahaqqun kuma shi lalle mai gaskiya ne haqiqa gaskiya ne wa ma antum bi mujizin kun ga an yi ta takidi da yawa lalle shi haqiqa gaskiya ne wa ma antum bi mujizin ku kuma ku zan ba masu buwaye ubangiji ba duk abin da an ka ce zai zo kuma ba ku iya hanawa Allah tsare to ci gaba wa la anna nafsin وضمت ما في الأرض لافتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. To wai za a ƙara azabu lokacin da azaba ta sauka ga masu musu law anna li kulli nafsin zalaman ma fil al jami'an lam tadabbi da wato abinda a cikin ƙasa duka an mallaka shi ga rai mai zalunci mai musun gaskiya sannan a ce yau duniya duk ta zan naki lam tadabbi da ta bayar don ta yi fansar ranta da shi ranar kiyama kun gane mai musun gaskiya ranar kiyama sai da an ce masa duniya duk ta ce zai ce don Allah a karɓe ta ni in huta ga ta ya sa da shi sannan wasarun nadama sannan su koye wato bakin cikin da suke yi nadama ala tarkil imani da rashin imani lamma ra'ul azaba lokacin da sun kai ga azaba ko wato azaba ko nadama ba su iya bayyanawa sai su yi ta koye ai akhfaru asawun shugabanni su koye ta anid du'afa su shugabanni su koye nadama da suke ga mabiya alladina ala wanda suke koye suka sun kabatar ta ta'ayyir don su ce ai ku kun kaza ku kun kabar da mu dan me kuke nadama saboda haka sai su dore kunya kuma a sa musu kunya mai tsanani wa qudiya bainahum bainal khalaqi sai na hukunci tsakanin talikai bil da adalci wa hum la yuzlamun mutane ba a zalunta su da komi ala ala inna lillahi ma samawati wal ardi ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا باتو كمان كسولا لا كمان أنا تكي هوسا أتيتوه don kowa ya hankalinsa ya natsu kun fahimta ko to abin adatu tanbihin zakara ba da talwihin bi annan nafsa zalima law kana laha ma fil ardi lam tadab bihi bayyana annaha la tamliku wa la yumkinu laha an tamlika al-arda bayan an ce ƙasa da komi da rai zaluma ta mallake ta da ta bayar don ta tsira kuma na an ka ce to kuma kudi ba, ba ta iya mallaka komi inna lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da a cikin samai da abin da a cikin ƙasa na Allah ne saboda haka in kai zalunci babu wani abu wanda zaka bayar ka tsira daga kai fansa da shi ala ku saurara inna wadallahi haqqun wa'adin Allah gaskiya ne abin da yace zai zo zai zo ba mashi ba shakka ba mai hana shi ah, walakin akthar ma amma mahiyaw mutane la yalimuna zalika wasu haka nan ba don haka suke wasa suna izgili Allah tsare mu to huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turja'un huwa yuhyi wa yumiit Allah shine ke rayarwa kuma shine ke matarwa fi duniya anan duniya lai kuma zuwa gare shi ake mayar da ku a lahira wa kun bi amalikum saboda haka sai ya saka muku da muyagun ayyukan ku ko kuma da ayyukan ku na kwarai wa hunan tahat adillatu tauhid nan an kare wato hujjojin tauhidi wa fi ma yati bayanun li adillati risala nan kuma don a tabbatar da manzanci shi ma gaskiya ne gashi nan يا جاءتكم موعظة من ربهم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ba an ce don abinda za a tabbatar manzanci ba menene manzanci ar risala a hassu minan nubuwa wato in an ce manzanni ku taso to annabawa ba su ba amma in an ce annabawa ku zo to da annabawa da manzanni duk za su zo kun gane ko hmm, wata saboda kashe manzanci ya yi zama sama hmm. to fan nabiyyu rajulun aw hallahu ilayhi ne nabiyyu Yin an ce annabi mi ake nuhi da shi Wata mutum ne wanda yake Allah ya yi wahayi zuwa gare shi bi shar'in da wata shari'a li amala bihi huwa wahada don shi aiki da shi shi kadai wa idza umira bi tablighihi ila ghairi an ce fada ma wani ko matarka ko danka ko wani mutum ko mutane fa huwa rasulun ya zama su qadin qata'atil martabatani martaban nan biyu ta annabci da risala duk sun yanke bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama li nubuwati war risala fa qala ta'ala don Allah ya tabbatar da akwai mun annabci akwai manzanci waɗanda yake sun kare zamanin annabi shine waɗannan ayoyi da attafi wato kun gani idan mutum ya ce an sauko min da wani abu to ya ya ƙaryata ya ƙaryata annabi ko da ya shi ɗai balle har ya ce ya gaya ma mutane ya zama zan Allah kenan kun gane ko eh, abin da yasa ba gane wasu mun abin mutane waɗanda sun kai irin ƙarairayin nan ba don ba su yi da'awa annabci ba kun ga Ahmadu Gulam da ya yi da'awa annabci nan da an gane shi eh, amma ko ta yaya kace an baka wani abu daga Allah to wannan kafirci ne ta annabi ne kuma karyata qur'ani ne Allah ya sani kun gane ko in eh? kamar masu salatul fati kun dina cewa ba lafzin ta ayin shin hidar da an kai shin hidar na a ce ya ce yana son Allah ya bashi wani abu an ka sauko mai da shi wannan shi a kafirci sannan fada da musulunci kuma ya ce in mutum ya karanta ta ta daidai da karatun qur'ani har sau dubu abin shida akwai wani littafi da aka ce ma dubu sittin kuma abin nan abin da a ce kuma in ka karanta wata addu'a wadda ba ta yi kamar ta ba ma kana da ladan annabi saba'in wato kenan kamar kahi annabi muhammadu domin qur'ani ya ce la nufariqu baina ahadin min rusuli ashe wanda ya ce ya annabawa saba'in ya ce har ya shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam samun lada. Wato ba ma annabawa ba manzanni kun ga wannan abin kun ga rikicin da a ciki. Allah ya tsare mu faɗaitarwa da kahirci Nace da kahirci za ka kwadaitar da mutum ba a ce wata kirbin Qur'an man ya kafu wa id ba? Ai wata babu shakka. Kuma ba Yahude ma ya yin wannan. domin ba yahudi ai ya yarda musa annabi ne manzon allah ne ya yarda a ta tashi yau bai yarda abin nan rumanci ne wannan wato ko abin nan ko yahudu bai yarda da wannan magana eh suna da annabi kuma sun yarda akwai annabawa kuma su suna cewa ba sun ce tahi ba ta'dilu ba an kace ba ya an kai ya kana daidai ko daidai ne an ce yanzu kana daidai da mutum goma wato kenan ba kowane ɗaya hito ba ka hishi hasa sau so tara ba ko ba haka ba to shi kenan eh. a ci gaba da karatu ya ayyuhan nasu wato nan ana kokarin a tabbatar da manzanci ko tun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijin wannan ya tabbatar da kenan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama don shi muna wa'azi kitabun fihi ma lakum wa alaikum wato ya aiko muku da littafi wanda yake cikinsa akwai abin da yake don amfanin ku kuma akwai abin da yake zai cuce ku don ku don ku gudane shi wa huwa alquran shine qur'an wa shifa'un kuma warkewa ne liman fi sudur ga abin da cikin zukata min al aqaid fasida na wato aqida wadda ba daidai ba imani wanda abba da ba daidai ba shine wannan littafi ya taho don shi nuna muna abin da daidai ko kuma shakka don ya nuna muna abin da gaskiya yaqini wa hudan kuma shi qur'anin nan shirya ne daga bata wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ne ga wadanda sun kai imani da shi kun fahimta ko to ci gaba ina tambaya ne wajen gani faruku bai na mun riga mu wuce ku bar bayan eh, hmm, ci gaba Ƙulbe fadilallan da ta fi wannan da ta ka ce wannan musulunci, wannan hukunce-hukunce, da hanka kawo muku kyauta ce. abin nan da falala ubangiji wato ba don mun cancanta ba rahama ce ta ubangiji kyauta ce shi wa bi rahmati kuma da rahama shi shine qur'ani fa bi zalika da wannan falalan nan da wannan rahama mutane yabrahu su yi farin ciki wa khairu min majma'un yin farin ciki ko kuma qur'anin da anka basu wa'azin da anka basu shi ya yafi abin da suke tarawa na al'amarin na dukiya kun gane to ci gaba قل أرأيتم ما أنزل الله لهم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون kul ka ce ara'aytum wata ku bani labari ba ku gani ba ma anzalallahu abin da ya saukar lakun gare ku min rizqin na abinci faj'altu minhu haraman wa halalan shi abincin nan maimakon ku yi amfani da shi sai kun ka sanya wannan haram wannan halal daga ciki kamar bahira da sa'iba abin nan da Mosai maimakon ku yi aiki da hukuncin ubangiji sai kun ka dora sa hukuncin wanda kuke so kullu ka ce Allahu azan lakum shin Allah ya muku izini ku kawo wannan sabon hukunci fi dalika tarim wa tahlil la a a bal ala Allah ya tabtarun wato kuna kaka ƙarya kawai kuna jinginawa ga Allah domin duk wanda yayi wani hukunci ya halatta ko ya haramta ba abinda Allah ya halatta ko ya haramta ba to yayi ƙarya ya jingina ga Allah kawai ay takadibuna bi nisbati zalika ilayhi wato kuna yin ƙarya da jingina wannan abu zuwa ga Allah wa kafa bihi zajina Allah ya isa ya zama mai tsawa lima abta bi gairi itikanin ga wanda yi fatawa ba da ya tabbata ba kabali fuqahai hadar zamani kamar sashen malaman wannan zamani ba su ba su gane abu ba sai su faɗa wa azhara al-islamu al-jalil hmm? Eh, wa wa wa azhara al-isma al-jalil abin nan alallahi wa qaddama alal fi'li wato an ka ce bal alallahi tabtaruna an ka ba ce tabtaruna alallahi ba dilalatan ala kamali qubhi al-ibtira'i alallahi don a nuna kenan yin ƙarya wannan komai mutun yayin na na hukunci kamar ya jingina Allah ya jingina ƙaryan nan ga Allah ne yayi ƙarya ya jingina ga Allah kun ga himu ne ko wani mutum kace yayi ƙarya yaya zaka abin nan yaya zai ganka balle ka jingina ga abin nan yanzu mutum yayi ƙarya ya jingina ga wani mai iko a ganshi to yaya zai zauna balle ubangiji wanda yake shi halitta to ci gaba وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa ma zanu alladhina yaftaruna ala alkazmi ne ne zaton waɗannan da ke kaka ƙarya suna jinginawa ga ubangiji a ranar kiyama suna zaton ayu ayasabuna annahu annahu la suna zaton Allah ba zai musu azaba ba la yanbaghi hadal husban wannan zato bai kamata wala sihata lahu bi washi min alwujuh kun baya da inganci ga kowace hanya ثم قبل على انعام الله بالرحمه والفضل على الناس بارسال الرسل اليهم sannan ya taudata da ta'aqibi bisa ga wannan ni'ima da Allah yayi ta aikowar abin nan ni'imar da ya ta falalace da rahama shi ga mutane da aiko manzanni yace inna Allah la zufani ala nas Allah mai yawan kyauta ne ga mutane bi amwalihi ya basu dukiyoyi wal an'ami da dabbobi wal in'ami alaihim da ni'ima gare ya basu hankali wa yanzalil kitab kutubu ya saukar da littafai wa irsalur rusul ya aiko manzanni ko bayyana lahumul asrar ya bayyana musu asirrai allati la tastaqillu uqulu bi idraki wanda yake hankula ba su iya tsayuwa da fahimtar su wa irsha wa arshadahum kuma Allah ya shiryar da su ila ma yuhamu min umuril ma'ashi abin zuwa ga abin da ba a iya fahimta shi na al'amuran rayuwar mutane walakin na ka sarama amma mahi wa mutane la shukuru ba su gode ma waɗannan ni'imomi ba su gode ma waɗancan ni'imomi masu girma wala yusrifuna mashairahum ila ma khuliqat ba za su yi amfani da tunaninsu da hankalinsu ba ga abin da an ka halitta waɗannan ni'imomi saboda su wato na abota ma Allah a gode masa to ci gaba